أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحول إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنص للأمة حتى أتاه اليقين اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشيء قوة رمضان شيني وتانا ترى أتكين وتن المسلنتي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin daidai da 11 ga watan 6 shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi dake Hausa road a wannan unguwa ta mu wada a cikin wannan gari namu na Kaduna domin ci gaba da tafsirin alqur'ani da muka faro a cikin suratul nisa'i mun tsaya aya ta biyar zamu ci gaba da aya ta kafin nan a 'yan uwa da dama sun ta tambaya ba a sa tafsiri ba bana ko yin dalili to za dai a sa insha Allah a sunna tv sai dai ba a fara sa ba kuma mun yi magana cewa lalle idan an fara sa ko bayan ramadan ne sai an kammala sa tafsirin gabaki daya da haka tsarin da muka yi shine mun rubuta mutum arba'in muna so su ba mu naira dubu ashirin ashirin wanda shi zai ba ni naira dubu ɗari takwas wanda karanci yana buƙatar sai mun ba su miliyan ɗaya wanda asali da abinda suke karɓa ya kai naira miliyan uku don ku gane ba a yin addini idan ba kuɗi wanda suka saba suna ɗan yin wannan aiki na addini mutane sun cire su addinin musulunci sun kai su wuta to mun yi tsammani za su kawo wanda suka ɗara ne wanda nisan da aka ce musu ga wata hidima ta addini za su yi. da aka ba ma wani dalili da mutum zai ta kira na wabe ga karatu ba kawai in ka gani ka kalla an baka gani baka yi fuska kawai shi kenan kawai wannan shi ne Allah ta'ala ya samu dace wabtalul ya tama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن أكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا wannan aya malamai suka ce nazalat fi sabit bin rifa'a wa fi ammihi ta sauka akan sabit bin rifa'a da kuma dan uwan mahaifinsa wadalika anna rifa'ata wannan ya faru ne saboda shi rifa'a tuwfiya ya rasu wa taraka ibnahu sabitan sai ya bar ɗansa sabit wa huwa sagirun yana dan karami وجاء أمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي أمنسا dan uwan mahaifinsa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace wa annabi inna ibna akhi yatimun fi hijri akwai dan dan na maraya ne yana karkashi na ni nake kulawa da shi Fa fama yahillu li min malihi shin akwai wani abu da ya halatta in ci daga dukiyarsa wa mata adfa'u ilaihi malahu kuma yaushe zan dauki kudin sa in basa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar yace wabtalul tama. ku jarraba marayu ku gwada su a lokacin da za ku ɗauki dukiyarsu su ku basu hatta idan balagun nikaha har sai idan sun ainihin wato isa balaga har sai idan sun isa mafarki fa in anastum idan kuka hango minhum daga su marayun da dukiyar suke hannunku kuka hango rushdan cewa sun samu shiryar da za su iya kiyaye dukiyarsa suna da hankali Allah ya ce fadfa'u ku miƙa ilaihim zuwa ga su marayun ku miƙa musu amwalahum dukiyoyinsu wala ta'kuluha kada ku ci dukiyar marayu israfan saboda banna sannan wa bid'ara da kuma gaugawar an yakbaru kafin marayun su taso su girma suna ƙanana kun cinye dukiyar Allah ya ce wa man kana ganiyan duk mutumin da ya kasance mawadaci ne to falyasta afif ya kame kada ya kuskure ya ci ko sisi a cikin dukiyar maraya wa man kana faqiran wanda ya kasance talaka ne to falyakul bil ma'ruf ya ci gwargwadon abin da ya dace da ainihin wato shari'a fa da dafa'tum ilaihim idan za ku miƙa zuwa ga su marayin za ku miƙa musu amwalihum dukiyoyinsu Allah ya ce fa ashidu alaihim lalle ku kafa shaida lokacin da za ka ba mutum kudinsa sa kakka ba shi daga baya ya zo kuma ya fuska ya ce ba ka ba shi ba. yi ta rigima shi ba shaida ya karba kai ba shaida ka ba shi. dan haka Allah sai ya ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zamanto mai hisabi ya yi sakamako idan shi wanda duke yake hannun shi ya riƙe ya ƙi bayarwa ya ce ya bashi Allah subhanahu wata'ala ya sani kuma zai hisabi a kan wannan idan shi kuma marayan da ya taso ya girma an ba shi dukiyar shi daga baya bayan ya kashe ya dawo ya ce a tafo ba a ba shi ba ya ta da rigima ya ce sai an ba shi aka sake ɗaukar wani kuɗin aka ba shi duk waka fabin layi hasima Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zama ainihin mai hisabi a kan shi wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na haka malamai suka ce wannan wabtalo ɗin wawance isti'inafiya sabon dance ne ko ka ce atifa uktulu dinnan fi’il amrin ne mabrin alahaspin nuni littisalihi bi wawul jama’a walwawu fi mahalli raf’in fa’il aliyata ma shi mafulin bihi mansubin wa alamut nazbihi alfataha almuqaddara alal’alif ba na’amin zuhuri ha a hatta nan gurin harfin tiha ulgaya ne wafti domin hatta tana zuwa da ma’anoni guda huɗa a tana zuwa da ma’anin harfu jarri kaman salamun hiya hatta matsalar fajr tana zuwa harfu nasbin wa harfu nasbin wa intihaul gaya dan ka sai fi'ili mudari'i ya biyo bayanta sannan hatta takan zo abin da ya biyo bayanta takan tsaye a matsayin ainihin wato muhalli na mubtada abin da ya biyo bayanta sai zamanto shine fi muhalli raf'in khabaru na mubtada shi yasa ibnu malik da ya tashi lissafo huruful jarri a cikin alfiya hadda hatta ya lissafo haka huruful jari wahiya min ila hatta khala hasha adafi an ala muzmun zurub bala mun kai wawun wata wal kafu wal ba wala alla wa mata haka ibnu mali ya fada dan haka suka ce hatta anan gurin harfin tihaul gaya ne wabtida'i harafi ne da yake nuna cewa abu ya kai makura amma anan gurin tare da kuma ainihin wato farko dan haka hatta idza balagun nikah har sai idan ainihin wato sun isa aure Da haka malamai suka ce wabtalu da ma'anan waqtabirul yatama ku gada su ku gani domin alibtila'u yana zuwa a yanayi na larabci da ma'anan shine wato alimtihan wal iktibar wato jarraba mutum da kuma ainihin wato gwada shi bi ita'ihim shay'an min al-mal yatasarrafuna fihi ta wace hanya zaka jarraba maraya yayin da ya taso ya girma zaka dauki kudin shi ka bashi ka dan fara bantar wani abu ka bashi ka dora shi harkar kasuwanci idan ka ga himmarsa ƙoƙarinsa shi ne kullum ya ciyar da kuɗin gaba ba da ka ba shi bai kashi ya dawo ci gaba da zare ma ido to in ka ba shi ya je kashi ya dawo ya ci gaba da zare ma ido kaga akwai matsala amma idan ka ɗauki dubu ɗari ka ba shi kaga ya yi ƙoƙari zuwa wani lokaci ka bincika kaga dubu ɗari ta koma dubu ɗari biyu ko ɗari uku kaga ai wannan ya yi hankalin da yana iya tasarrufin ainihin wato dukiya shi yasa suka ce wato hatta idza balagun nikaha dinnan akwai taqdiri na hatta idza balagun nikaha rashidina har sai idan sun kai ainihin wato lokaci na balaga kuma suna masu ainihin wato shirya shi yasa malamai suka ce kalman annikahu a yare na larabci tana zuwa da ma'anoni da dama domin karka fassara ayan hatta idza balagun nikaha sai idan sun isa aure ina fata an fahimta domin kalman annikahu tana daukan aure din amma malamai sun ce a nan gudun ba hatta idza balagun nikaha bane ba sai idan sun isa aure bane akan ci an nikahu da ma'anan al'aqdu kullu auren kawai koda ko wani abu bai biyo baya ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati idan kuka daura aure da mata masu imani thumma tallaqtumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin mutum ya kwanta da mace sai Allah ya ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'atadduna da haka mace babu wani abu na kanta na idda da za a kirga an daura aure da namiji da mace bayan azhar bayan sallar la'asar sai ji bai santa yace ya sake ta ya fasa auren kafin magaraba idan akwai wani namijin yana santa za a iya daura auren da haka yanzu an nikahu da anan da ma'anan al'aqdu kullu auren koda ko wani abu bai biyo baya bayan an daura ainihin wato auren sannan akan ce al-nikahu da ma'anin aljima'u walwatsu saduwa mujarradin ɗaura aure ba zai warware matsalar ba Allah ya maɗaukacin sarki lokacin da yake faɗa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya saki biyu saki uku to a na ukun sai ce fa in idan mutum ya saki matarsa saki na uku sai ce hillu da homin ba'ar ba bata halatta ga shi mijin ba bayan ya sake ta saki na uku hatta ha zaujan gaira nan gurin ma'anan hatta tanki ha siyasa da ita domin mujarradin kulla auren bai sa kuma ta halatta ga wani namiji wannan ba shi yake janyo a samu auren kashe wuta ba mace ta daura aure da namiji mijinta na farko ya sake ta saki uku kafin ta tare sai ta tada rigima ta ce ta fasa auren saboda tana so ta koma gurin wancan mijin to idan an yi haka wancan auren bai yi ba shi wannan mijin da ya aure ta yanzu ba zai yi ba ta auri wani har sai ya kwanta da ita na haka an nikahu a nan gurin hatta tanki a zaujan gaira har sai wannan namijin bayan an ɗaura aure ya kwanta da ita ya sadu da ita shine an nikahun da Allah madaukakin sarki yake magana a nan da haka mujarradin saduwa ana ce masa an nikahu a larabci ana fahimtar wannan da wannan ne ayar azzani ya wazzani ko azzani layin yankihu illa min illa zaniyatu mace azzani ko azzani namiji mazinaci la yankihu baya yin zina da kowa illa zaniyatan aw mushrikatan da haka annikahu anan da ma'anan saduwa ba aure ba dan wannan yasa da yawa wajen fassara ayan abin yake musu wahala saboda sun dauki kalman annikahu a ayar da ma'anan kullami kullu aure dan haka sai wani ya ce to da zarin ya ga wata ne kirki Allah ya jarrabe ta da miji fasiki sai ce to wallahi di yadda aka yi ita ma tana ya koyi saboda ai Allah ne ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci ba zai auri ba kowa sai mazinaci a yar shi ko kuma namiji kaman mai Allah ya jarrabe shi da mata tantiriya wasu kawai sai su masa hukunci da wannan an sai to di yadda aka yi to shi ma yana taba a boye ne amma in ba haka ba Allah ne ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik hurrima dhalika 'ala mu'min daka nikahu anan da ma'anan saduwa shi yasa zaka ga duk masu zina kuma nau'i biyu ne idan mutum zai yi zina ko dai dama ya zina da musulma ɗan uwar shi ko yaje zina da arniya in ka buta kan titi a garin nan kana yawo duk zaka gansu kaga arnan da musulmin duk sun tsaya akan hanya to wanda kuma zai je nemi su ya zina da su ko mazanaci ɗan uwansu ko kuma arni bai wuce haka wannan shine shi yasa hadisi ya zo a cikin sunan ibn maja babu majaa babun abin da yazo wato fi mu'akalatil ha'iti wasu'riha wajen ainihin wato cin abinci da mai al'ada da kuma cin raguwar abin da ta ainihin ajiye ita matar hadisi a cikin sunan ibn maja daga ainihin wato sabit daga anas dan maliku Allah ya kara masa yadda yace annal yahuda kanu la yajlisuna ma al fi baitin su yahudawa sun kasance ba sa zama da mace idan tana al'ada a daki wala yaakuluna wala yashrabuna ba sa cin tare da ita ba sa sha fa dhukira dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ba labari annabi aka ce masa ai ga irin yadda mata suke mu'amala da madansu a wajen yahudawa yayin da mace take yin al'ada sai Allah ta'ala ya saukar da wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tadilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna azwa karshen aya faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wa sahabbai isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata kowane irin abu tare da mata illa nikah sai annikahu mai annabi yake nufi da annikahu anan gurin shine saduwa yayin da matarka take cikin al'ada kowace irin mu'amala ta zama guri ɗaya da wasa za ku iya illan nika saduwa da ita ne ba za ka yi ba saboda an nikahu ɗin waccan ayar ta fassara shi da Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna at-taqarrub a ayar shine kada ku sadu da su har sai jinin ya ɗauke sun yi ainihin wato tsarki sannan akan ce ainihin wato an da ma'anan al wal wal daura aure tare da kuma saduwa da mace wanda shine Allah ya hana a ayar gaba da yace wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila sannan akan ce an nikahu da ma'anan al alhulmu wato idan mutum ya balaga wanda shi aya take magana anan cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha ku ainihin wato jarraba marayu har sai idan sun kai shekaru na balaga sannan akan ci an nikahu da ma'anan as-sadaqu ma haka wasu malamai suka ce karkashin fadin Allah da yake wal yasta'fifu ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli dan haka wanda ba su samu abinda za su biya sadaki ba gurin aure da daukar dawaniyar auren Allah yake su kame har sai idan Allah madaukakin sarki ya bullo musu da ainihin wato wadata dan haka malamai suka ce abinda ake nufi da an nikahu anan shine idan mutum ya kai shekaru na ainihin wato balaga Allah kuma dama ya ce wa idza balagal atfalu minkum huluma idan kananan yaran ku suka kai shekaru na balaga na mafarki sai yace falyasta'dinu kama sta'zana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim sannan malamai suka ce ta bangaren namiji alamar balagansa shine a samu al'imbatu gashi ya tsoro masa a hammata sannan da kuma kaiwa shekara ainihin wato goma sha biyar imamu maliku da abu hanifa da wasu daga ciki suka ce la ya hakumu liman lam ya hatalim bilbulug illa ba adamu da isa ba ashara sana ba za a yi hukunci ga mutum cewa ya isa fara mafarki ba sai idan ya kai shekara goma sha bakwai suka ce kaiwa shekara goma sha bakwai wa hadhihi alamatu ta ummu zakara wa dunsa wannan alama sai da take gama namiji da mace wajen ainihin wato balaga sukan ce wa taktasu ul'unsa mace ta ke keɓanta bilhabli da ɗaukar ciki walhaili da al'ada duk lokacin da ka ga mace za ta yi ɗaukar ciki ko al'ada ya zo mata to wannan ɗaya ne daga cikin alama na cewa mace ta ainihin wato balaga idan mutum ya balaga a wannan lokacin ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum lalle abinda damar ku ta mallaka su dinga neman izinin ku wallazina lam yablughul huma minkum salasa marrat da yaran da basu kai shekaru na balaga ba a lokuta guda uku min qabli salatil fajr wannan fa yaran da bai balaga ba kafin sallar asuba kai fado maka daki haka kawai wahina tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke cire kayan ku don hutawa a lokacin da wato garjin rana yake wa min ba'di salatil isha'i haka nan bayan sallar isha'i Allah sai ce salasu auratul lakum wannan lokaci ne guda uku da yake matsayin al'aura gare ku laisa lakum laisa alaikum junahun wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din har zuwa ƙarshen abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wannan ayar da haka wannan shine abinda malamai suka faɗa akan abin da ya shafi balagar mutum da haka Allah ta'ala sai ya ce hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan idan kuka ainihin wato hango cewa akwai shirya tattare da su shine hastum minhum husnat tasarru kuka hango lalle yanzu akwai kyakkyawan sarrafa dukiya tattare da su dan haka akan ci anasa idan ya hango abu annabi Musa yana dawowa daga garin Madiyana Allah madaukakin sarki da yace wa hal ataka hadisi Musa idra anaran faqala li ahlihim qusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari da haka yace id qala musa li'alihi inni anastu naran sa'atikum minha biqabari aw atikum bishihabin la'allakum tasqalu falamma qada musa la'ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur nara qala li ahlihim in ni anas naran haka dan haka malamai suka ce idan kuka hango cewa suna da kyakkyawan sarrafa dukiya yanzu da haka yanzu mai zai faru da haka suka ce an rushe a nan gurin kamar yadda imam al ya kawo a cikin aljami'u li ahkamil qur'an nashi yace akwai wayanda suka karanta daga cikin qurra'u suka karanta rushdan kamar yadda ainihin wato alaran ma ya karanta yanzu da yima ainihin wato ra'un din damma da kuma yi mashinin sukun sannan wa ƙara as wa isa al wa ibn mas'ud radiyallahu anhu ya karanta fa in anastum minhum rashadan birra'i washid wa kuma dan haka suka ce da rushudan da rashadan duka ainihin wato lugaci guda biyu sai dai wasu daga cikin malamai sukan ce rushudan masdar ne na rashada shi kuma wato abin da ya shafi rashadan masdar ne na rashida da aka sai zamanto rushidan daga rashida ne rashadan sai zamanto ainihin wato daga ainihin wato rashida ne malamai sun karawa juna ilimi wajen me ake nufi da fa'in anastum minhum rushidan faqala al-hasan da imam qatada da wasun su suka ce shine salahun fil aqli wad dini idan ko ga mutun ya samu salaha da nagarta ta bangaren addinin shi da hankalin shi ya rike addini yadda ya kamata gashi hankalin ba matsala bai shaye-shaye bai ɗibar gwana bai shan abin nan wannan shaye-shayen da ake na zamani bai yi da wannan shi ne fa'in anastun minhum rushdan ibn abbasin da siddi da imamun sauri suka ce salahun fil'akali wa hibdul mali idan ko ga mutum yana da nagarta wajen hankalinsa da kuma kiyaye dukiya sa'id ibn jubairin da imamun sha'abi yace innan rajula za zaka iya samun mutum la ya'khudhu bi lihiyatihi ya yi girman da yakan iya kama gemun shi amma wa ma balaga rushidahu amma har yanzu bai samu shirya ba Falayi dufa ilayhi fala yudfa'u mai malu ya ce ba a daukar dukiya a ba maraya wa in na shekan da ku ya tsufa hatta yi min minhu rushduhu har sai idan an ga cewa lalle ya samu shirya da haka matsalar ba ta shekaru bace akwai wanda za ga yayi geme za ka iya kama gemin ka riƙe amma in zai kashe kuɗi inda bai dace ba ana ji ana kallo sai dai a dangaren da san mai na abinci saboda ka bai na tsuma ko ya sa masu magana suke cewa ya kamata a gane in an girma a san an girma ta ko wanda za ka ga shekarun sun ja amma dai har yanzu dai al'amuran sai da hali da haka mujahid ya ce rusdan shine ya alifil aqli khassa mafi yawancin malamai sun tafi cewa ala annan rushd annar rushd kunu illa ba'da al babu yadda za a mutum ya zama rashidin da za a iya ɗaukar dukiyar shi a bashi sai lokacin da ya kai shekaru nawa na ainihin wato balaga shi yasa mai wannan littafin ma'alimu tanzil fi Tafsirin al-qur'an muhyi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira 510 ya kasa shari'a gida biyu yace na farko akwai as-salahu fil wal aqli akwai gyaruwa ta bangaren ainihin wato dukiya da kuma hankali duk mutumin da yake da hankali lafiyayye kuma idan an ba shi kuɗi ya san yadda zai tafiyar da kuɗin to wannan a zaman duniya rashidun ne shirye yace wa huwa Allah ya kuna mubazziran kada mutum ya zamanto al-mubazziri yace wa tabziru huwa an yunfiqa malahu fi ma la yakunu fihi mahmudatu dunawiyya shi tabziri shine ka je ka ɗauki kuɗinka ka ka kashe a inda ko ka ɗauka ka bayar ba za ka samu yabo a duniya ba a gurin mutanen kirki sannan wala masubatun ukhrawiyya kuma idan an je lahira baka da lada shine tabzir aw la yuhsinu tasarrufa fi ko mutum ba zai iya kyakkyawan tasarrufi akan dukiyar ba sannan yace na biyu fa huwa an yakuna muslihan fi dinihi wa Mali mutumin da ya zamanto yana da salaha a wajen gyara dukiyarsa da kuma addininsa da haka yace fasalahu fi dini huwa an yakuna mujtaniban an fawashi fawahish wal ma'asi da haka shari'a a addini shine mutum ya zamanto ya nisanci alfasha da saban Allah allati tuskitul adala wacce ita ce take sa mutum adalcin ya fadi ai fasikanci ne ke sa idan an zo za a ba da shaida a kotu yayin da fasikancin mutum ya bayyana in ya zo kotu ya ba da shaida sai a ce ba za a karɓi shaida shi ba ko kuwa duk wanda ta bayyana masana'ci ne dan caca ne dan giya ne a fili kowa ya sani wannan indiya a kotun musulunci ta gaske ne sa ya fito fili to ba shirye da in ya zo kotu za a ya ba da shaida a karɓa bane ne domin adalarsa ta riga ta samu matsala allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan shiriyar ta ɓangaren addini ita ce mafi yawancin ayoyin ƙur'ani suke magana banda wannan Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i sai ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun lalle su karba kirana su imani da ni ni kuma in suka karba kirana suka yi imani da ni tabbas zan dora su akan shari'a wanda dan adam yake nema ita ce wadda Allah ta'ala ya ce mana la Raha fid sai ya ce qad tabayyana ar min al ya riga ya bayyana daga ainihin wato bata wa man yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al lam tisama laha wallahu sami'un alim ita ce shari'ar da Allah ta'ala ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqqi da sannudan karkatar da ayoyina akan waɗanda suke yin girman kai a dauran ƙasar nan ba tare da haƙƙi ba wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha in zaka jibge musu duk dalilin duniyar nan ba za su yi imani da shi ba amma wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila in suka ga tabarkin shirya ba za su rike shi a matsayin hanya ba wa in yarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila amma in suka ga hanyar bata sai su kama ta su rike a matsayin hanya wacce ta yi musu Allah ya ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ita ce shiriyar da Allah ya ce ya duwar ashabul kafi war raqima akanta hmm. id awal fitiyatu ila al kafi فقالوا atina آتنا من لدنك رحمة وهيئ lana min أمرنا rashada. wannan ita ce wannan shiryar dan haka a ci gaban Allah sai yace wa tara shamsa idza tala'at tadawaru an kafihim zatal yamin wa idza garabat taqriduhum zati shimali wa kalbuhum basiqun zira'ihi wa hum fi fajwatin min sai yace manya yahdihi Allahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil da tajida lahu waliyan murshida ita ce shiryar da Allah ya ce wa annabi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an illa an Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada ita ce shiryar da annabi Musa ya zai samu Khidir ya ce masa qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani min ullimta rushida ita ce shiryar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa annabi Musa ya ce ya qaumi lakumul mulku al-yawma na fil ardi faman surna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'auna ma uriikum illa ma'ara wa ma ahadikum illa sabilar rashad wa qala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahadukum sabila rashad ita ce shiryar da Allah ya yi magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sayati ulaika humur rashidun wa'annan sune shiryayyu kuma ita wannan shiryar Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima wallahu alimun hakim ita ce shiryar da Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ita shiryar da Allah ya ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada da haka shirya guda biyu ce akwai shiryar da mutum yayi hankalin da in an bashi dukiya zai riƙe akwai shirya kuma wacce take haduwa guda biyu mutum ya riƙe hankalinsa lafiya lau idan an ba shi zai riƙe kuma ga shi riƙe da addinin Allah gangangam wanda wannan shirya ita ce shiryar da tafi kowace irin ainihin wato shirya riba Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wala ta akuluha kada ku ci wannan dukiyar ta su marayu Na haka wawun ɗin. hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab hani Allah madaukakin sarki domin lati annafiya ta'kulu fi'lun mudari'un ne majzumun bila annahiya wa alamatu jazmi hasbin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il ha'in damirun ne lil gha'iba yana komawa zuwa ga ita al-malu da haka dai zaman to fi mahalli nasbin maf'ulin bihi na ainihin wato ta'kulu don haka wala haka kada ku ci dukiyar su marayu israfan saboda ainihin wato banna don haka al masdarun ne na asrafa yusrifu al-israfu kamar yadda Allah ya ce wa na najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi a wajen infaqi yace walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana na zalika qawama ka asrafa yusrifu israfan masdar ni ainihin wato nashi dan haka wannan kasancewarsa a matsayin masdar a nan gurin malamai suka yi maganganu da dama cewa wannan ainihin wato da israfan da ainihin wato bidaran shine gaugawa wannan israfan shine banna shine ainihin wato mujawazatul hadd fi tasarruf wuce gona da iri wajen sarrafa dukiyar maraya al almubadaratu kuma shine al musara'a shine gaugawa kana mutum yayi banna wajen cin dukiyar maraya da kuma gaugawa kafin yaron ma ya taso ya girma ka cinye kudin kawai shikenan sai taso ya ci gaba da ainihin wato shan wahala dan haka wasu suka faɗa suka ci ainihin wato yana nan a matsayinsa na maf'ulin bihi da israfat din da kuma ainihin wato bidara ɗin. wasu suka ci a'a wannan wala ha israfan din nan masdarun ne fi mawdi'il hal masdar ne aka kawo a maudi na ainihin wato hal dan aka wala ta'kuluha wato musrifina wa mubadidina kada ku ci dukiyar kuna masu ainihin wato banna hal ne sannan kuna masu ainihin wato gaugawa wasu suka ainihin wato ce wannan ainihin wato wala ta'kuluha israfan wa bidaran dinnan an yakbaru shi yasa an ɗincin da harfu nasb ne wa masdarin wastiqbalin yakbaru fi'lun mudari'un ne mansubin bi an wa alamatu nasbi hasmin nun li'annahu min af'alil afal khamsa idan ka gama wal masdar al-muawwal min an wal fi'l fi mahallin nasbin maf'ulin bihi na bidara domin bidara anan kasantuwarsa a matsayinsa na masdar ne sun ce masdarun ne ya amalu amala fi'ili shi kuma dama bidar nan sun ce daga badara ne yubadiru mubadaratan wa bidara hmm. dan dama fi'ili idan yazo ala wazni fa'ala yufa'ilu yana da masdar guda biyu kaman khasama yukhasimu mukhasamatan wa khisaman hmm. kaman jalasa yujalisu mujalasatan wa jilasan kaman qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan haka badara yubadiru mubadaratan wa bidaran shine wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru shi yasa suka ce har wayo a nan gurin zai iya ɗaukan akwai ya zama mafkulin li'ajalihi a kai mudafin da aka shafi Na haka dai zamantu wala ta'kuluha israfan wa bidaran makhafata an yakbaru kada ku ci dukiyarsu ta hanyar gaugawa da banna saboda jin tsoron kar maraya ya taso ya girma ya zo yana neman haƙƙin shi to sai mutum ya ga bari tun yana yaro dan kankani yanzu bari ma in cinye dukiyar da yadda za a yi nan gaba in ya girma sai a yadda za a yi Allah ta'ala ya ci wa man kana ganiyan duk mutumin da ya kasance wato mawadaci ne to falyasta'afif ya kame kada ya ci komai a cikin dukiyar maraya shi yasa man din ismu shartin ne fi'ilai ne mudari'ain mabnin 'ala sukun kana fi'ilun madin naqis wasu muhadamirun mustatirun jawadan taqdiruhu ainihin wato huwa ganiyan shine khabaru kana jimla fi'iliya fi mahallin raf'in khabar na mubtada dan na man din domin fi mahallin raf'in mubtada take ga fa'u waqi'a fi jawabi shart na wa man kana ga allamu lamul amri wa man kana ganiyan falyasta'afif yasta'afif fi'lun mudari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu huwa shi mawadacin fa'il din yana komawa zuwa gare shi cewa falyasta'afif lalle ya ainihin wato kame da haka sukan ce akan ci affa an shay'i wasta affa idan amsaka idan mutum ya kame wal isti'fafu an shay'i shine tarkuhu kamewa kuma akan abu shine barin abu Allah ya faɗa mana a baya da yana magana akan sahabbai yace lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya min ta'affufi saboda kame wadda sahabbai suke da shi Allah sai ya amfani da kalman ainihin wato at-ta'affuf da kuma ayar da muka kawo dazu wal ista'afifil ladina la yajiduna nikahan lalle su kame waɗanda ba su samu ainihin wato abinda za su dauka na ainihin wato dawaniyar aure ma dan haka fal yasta'afif ya kame amma wa man kana faqiran wanda ya kasance ainihin wato al-faqir talaka ne Allah ya raba mu da talauci amin ke sa ali ibn abi talib ce talaucin nan da mutun ne da ya ɗauki takobi ya maganin sa kowa ma ya huta a shi nan sai ba mutun mutane wahala yake to amma komai da kace gani kuma a rayuwar duniya yana da advantage yana da disadvantage ko kuwa yawa saboda haka shi ma talaucin nan da amfanin sa yawa ba yadda za Allah ya ba shi da amfani inda kaga yayi kuɗi gina yayi wadata to ita ma tana da amfani fakarin ma yana da amfani amma Allah ya raba mu da shi shi yasa nake faɗa ma ɗan uwa da Allah ya rufa musu asiri suke taimako na ce wallahi a rayuwa gara ka yadda Allah ya jarrabe ka ya baka wani ya sa masa bukata ya zo ka da Allah ya jarrabe ka ya sa maka bukata kai ka tafi gurin wani abu ne mai sauƙin Allah ya ga dama kai ba sai ya sa maka bukatar da zai ka tafi gurin wani ba amma Allah bai haka ba kai sai ya sa maka sai ya rufa maka asiri sai ya samu wani bukata kai ya tafi gurinka yasa ni kullum roƙon Allah nake yi ni dai gara Allah ya jarrabe ni ya bani kuɗi ya samu wani bukata ya taho gurina da Allah ya samu bukata in tafi gurin wani saboda haka Allah madaukakin sarki ya bamu kuɗi masu amfani dan haka wannan shine wa man kana faqiran duk wanda ya kasance faqiri ne dan haka falyakul bil ma'ruf ya ci dukiyar maraya ta hanyar da ya dace da ainihin wato shari'a shi yasa suka ce faliya bil ma'ruf wato bayan kasancewarsa jawabi ne na man da ta gabata domin atafi ne da wa man kana faqiran wa man kana ganiyan falyasta'afif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf yace ta hanyar da ya dace da shari'a suka ce ainihin wato shi aljaru wal majrur na bil ma'ruf yana da ta'alluki da ainihin wato hal da aka shafe min al fa'il ai wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf adilan ya ci ta hanyar wato da ya dace da shari'a kuma yana mai adalci wurin cin dukiyar maraya wasu suka ci a'a jar wal yana da ta'alluki da mafulin mutlaq da aka shafi shine wa man kana wato faqiran falyakul bil ma'ruf akalan ya ci cin da ya dace da ainihin wato shari'a ci Na haka haka malamai suka faɗa cin dukiyar maraya ta hanyar da ya dace da shari'a malamai suka ce yana da ta'alluki da urf ne wato yanayin da wato mai zan fasara urufu? ko al'adar mutane shi ne al'urfu al'adar mutane ta yaya ne al'ada maraya an mutu an ban masa kuɗi kana juya kuɗin wataƙila kai talaka ne amma ga kuɗi kana juyawa saboda Allah cikakken adalci ne kamar yadda ya faɗa cewa fi duniya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama sai ce qul islahu lahum khair suna tambayar ka dangane da al'amarin marayu Allah madaukakin sarki sai ce qul islahu lahum khair lalle ku dinga jara akan al'amarin marayu shine abin da ya fi zama alheri wa in tukhaliduhum idan kuka yi mu'amala da su wajen jujjuya dukiyarsa abinda aka mutu aka ban masu Allah sai ce fa ikhwanukum yan uwanku ne amma wallahu ya alamul mufsida min al musli Allah ya san wanda ya gyara dukiyar mara ya san wanda ya lalata ta yace walau sha Allah da Allah ya ga dama la a'anatakum da sai kuntata muku ya takura ku ya sa ku cikin wahala da ka da talauci ga dukiya kana jujjuyawa sannan kuma a ce maka karkace ci shi ka san ko abinci ne aka kawo yana tashin danshi tiridi yana tinnike ka kuma a baka ajiyar abincin a ce ko buɗe kwanan ka kai akwai matsala ballanta na kuɗi amma saboda adalci na Allah sai ce wa man kana faqiran faliya akul bil ma'ruf to ci ta hanyar abin da ya dace da shari'a ka ci kuɗin ka kaddara cewa inda kai ne ka ɗauko wani cewa ya kula da dukiyar nan taka ci yadda zaka kula da wato yayi kamata in sallame shi in wace. ya ya kamata in masa kada ya kamata in masa kada to yin dukiyar kai akan wannan shine al'akalu bil ma'ruf amma da zaran kai saɓanin haka to an samu cin dukiya ta hanyar da ya saɓa ma ainihin wato shari'a hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dauda ya kawo babu ma ja'a fi ma lil wali yatimi babun abin da yazo akan abin da yake wato tattare ga waliyin maraya an da min malil yatim ya samu wani abu daga cikin dukiyar maraya daga amru bin shu'aib daga babansa daga kakansa yace anna rajulan atan ya sallallahu alaihi wasallama fa wani mutum ya zo wajen annabi sai yace inni faqirun ni fa talaka ne laysa li shay'un kuma ba ni da mallakar komai a duniya wali yatimin kuma tattare da ni akwai maraya kuma ga dimbin dukiyarsa ina juyawa Ƙala sai yake cewa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kul min mali yatimaka ghairu musrifin wala mubadil annabi yace ka ci daga cikin dukiyar wannan maraya ba ci ta hanyar banna ba ba kuma kana cin dukiyar bane kana gaugawan ka cinye dukiyar ta yadda marayan zai taso bai samu komai ainihin wato tattare da kai ba wannan yana daga ciki hisham daga babansa daga nana aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda tace faɗin Allah ta'ala da yace wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf shine an yusiba min malihi idza kana muhtajin bi qadri malihi bil ma'ruf shine an yusiba ya samu wani abu ya amfani da shi min malihi daga dukiyar shi marayan idan kana muhtajin in ya zamanto mai duye dukiyar yana da buƙata. bi kadari malihi bil ma'ruf gwargwadon yadda inda dukiyarsa ce yake juyawa to abinda zai dauka ya ci kenan to idan dukiyar maraya yake juyawa to ya dauka ya ci gwargwadon haka shine al-akalu bil ma'ruf ya tabbata a cikin al-jami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi yace amara Allah ta'ala bayan ainihin wato wannan sai Allah yace fa idza dafa'atum ilaihim amwalahum idan yanzu za ku dauki dukiyarsu ku basu sai ya ce to fa ashidu alaihim to kar ka ɗauki maraya ka ba shi dukiyar shi daga kai sai shi to ka kira shaida a kira shaida mutum biyu abin da ya sama a zo in san samu nema a yi a rubuce to jama'a kun dai san wane maraya ne kuma akwai dukiyarsa a hannuna to lokaci ya na ga ya kamata in bashi ina so ku ku zama shaida sai ka ɗauki dukiyarsa sai ka bashi sai shaidu ya zama shi yasa malamai suka ce idan mutum ya da a cewa ya ba maraya dukiyar shi ba shaida shin za a karbi da awarsa ko ba za a karba ba mutum ne ya ce akwai dukiyar maraya a hannun shi daga baya ce ya ba marayan dukiyarsa yadda ba shaida ba a da tabbas ya ba shi ko bai ba shi ba to da awarsa za a karba cewa ya ba marayan ko ba za a karba ba malamai suka ce ba za a karba ba sai fa inda karinar da take nuna cewa mutumin ya bayar karinar suka ce shine zamanto duk unguwa da gari mutanen da shi wannan mutumin yake rayuwa da su sun tabbatar mutum ne mai tsoron Allah mai amana ba a taɓa samun shi da ha'inci ba ran da ya ce ya bar wannan to ita ce ƙarinar da za a iya yadda cewa ba zai ha'ince shi ba ya yi ya ba shi shi amma wanda ba a da wannan tabbatin in ya ce ya ba za a ce ina ai sai ka biya ko ka bayar me yasa sanda za zaka bayar baka sa ainihin wato shaida ba shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace amara Allah ta'ala bil ishhadi tanbihan ala tahsin wa zawal lituham Allah yayi umarni a nan gurin ne yace lalle a kafa shaida saboda ainihin wato kiyayewa da kuma gusar da tuhuma wa hadha al-ishhad mustahabbun inda ta'ifatin min al-ulama wannan shaidar wasu malamai suka ce mustahabbi ne a wajen wasu dangare na malamai wasu suka ce a su ba su yadda ba tunda Allah madaukakin sarki yace fa ashidu alaihim to tunda umarni ne Allah yayi to umarnin yana nan akan wajibi sai an samu dalilin da ya fitar da shi daga wajibi yace fa innal qawla qawlul wasi li'annahu aminin. inda ake samun cewa shaidan ya zama ainihin wato mustahabbi sai idan an samu waliyin mara ya to amintacce to idan yace ya bashi ko ba shaida da maganin shi ce za a ainihin wato ɗauka imamul al ya ce wa qala qa'ifatun huwa fardun wa huwa zahirul aya shi ma haka ya faɗa a cikin aljami'u jamiu a akamil ƙur'an. to a gurare Allah maɗaukakin sarki yayi bayanin mawqifi na shaida akwai a shahadatu an tabligir risala akwai shaida wajen isar da manzancin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa da su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma da tafi kowace al'umma litakunu a 'alan nas dan ku zamanto shaidu akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma annabi yazo ya bada shaida akan ku wannan shaida ce an tabligin risala domin hadisi ya tabbata a bukhari kitabut tafsir annabi ya ce kowane annabi daga cikin annabawan Allah idan Allah ya tsaye da alkiyama Allah zai tambayi al'ummar da aka turo wa annabi a cikinta za a ce ba a turo muku ɗan sako ba su ce a tafau ba su ga kowa ba a juya kan annabin ya ce e shi ya isar da sakon Allah waye shi da ka zai ce al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam idan aka ce al'ummar Muhammad to a lokacin shi ne wata kono shuhada a alan nasi shi kuma annabi sai zai shaida a kan al'ummarsa shi kuma annabi idan ya shaida a kan al'ummarsa Allah ya ɗauki nauyin abin ya ce, wa kafa billahi shahida dan haka ya sha faɗa yace ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira dan haka yace inna na, ilaikum rasulan shahidan alaikum kama na, ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasul fa akhadnahum akhadan dan haka wannan yana daga ciki sannan akwai gurare da Allah subhanahu Ta'ala ya yadda cewa lallai wato za a ba da shaida a kansu abu na farko akwai al'ishahadu filbai wurin da Allah ya yadda cewa za a ba da shaida gurin siye da siyarwa ka zo ka siye gidan wannan mutumin idan ka siye gida dole a nemo shaida cewa ka siye gidan karka je ka ba shi kuɗi daga kai sai shi ba shaida cewa ka siye gida to nan gaba idan rigima ta tashi ba shaida ba wani ibinin ta kasai banza ita ce maganar da Allah Maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara yace ainihin wato ashidu idza tabaya'atu wala yadarra katibun wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wallahu bi wattaqullaha wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in alim sannan akwai sannan akwai ainihin wato ash-shahadatu inda talaq shaida a lokacin da mutum ya saki matarsa to ana da bukatun ya kafa shi na. Allah ya ce fa'iza balagna ajiluhunna fa amsikuhunna bi ma'arufin au fari'uhunna bi ma'aru. sai ya ce wa ashidu zawai adalin Minku. wa aqimu shahadata lillah a nemo ma'abuta adalci guda biyu su tabbatar su zama shaida cewa wani ya saki matarsa bayan ya sake ta ta riga ta gama idda bai dawo da ita ba ta wa'annan shirin sai su tabbatar cewa wani ya saki matarsa sannan su ma su tsayar da shaida dan Allah shi yasa yake zalikum yu'az bihi na yi yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu sannan akwai ash-shahadatu ko al-ishhadu inda kitabatud dai shaida lokacin da za a rubuta bashi shine ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman falyaktubu faktubu har yazo yace falyumlil ladhi falyumlil waliyuhu bil adl واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى wannan yana sannan guri na hudu da Allah ya yadda cewa a ba da shaida akwai alwasiyatu inda maut lokacin da mutum ya ba da wasiya a lokacin da zai rasu to ana da buƙatar shaida a gurin ya ayyuhan ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul mautu hina wasiyati sunani zawa adalin minkum domin idan ka zo cewa wani yayi wasiya bayan ya rasu ba shi da wasiyar watsi za a ita sai an samu dalilin cewa wani yayi wasiya sannan guri na ainihin wato biyar shine daf ci yatimi ilaihi idan rashada wannan yana daga ciki guri na biyar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da sai an yi shaida yayin da za a ɗauki dukiyar maraya a bashi lalle a tabbatar an yi an yi shaida a gurin ne. fa'ida da fa'atum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim sannan ainihin wato guri na ainihin wato gaba shine inda ikamatul hudud lokacin da za a tsayar da haddi Allah da ya ce azzani ya ci wazzani fazlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda sai ya faɗi cewa wala bihi bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ya ci wal yashhad azabahuma qa'ifatun min al mu'minin lalle wasu jama'a daga cikin masu imani su halacci su zama shaida a lokacin da za a tsayar ma da wani haddi yayi zina mace ko ainihin wato namiji sannan akwai ainihin wato shaida fil huquqil muta'alliqa bil a'rad wal ankiha wajen haƙoƙi wanda suke da alaƙa da mutuncin mutane da kuma ainihin wato aure Allah cewa ya wallazi ne yarmuna almuhsanati wanda ya jefu wata katangaggen mata kaga kawai wata ta ga wucewa da cikakken hijabi da niqabi saboda kai karatun haushin masu addini kace kaga duk masu hijabin nan da kake gani da niqabin nan duk ɗan iska ne wallahi thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan baka zo da shaida guda hudu ba Allah ya sai yace samani na jalda to a kwantar da mutum a mabbulala 80 sannan wala taqbalu lahum sha'adatan abada har abada wannan wanda ya faɗi irin wannan zancen in ya kawo shaida kar a karba wa ulaika humul fasiqun wanda zai kalli wata mata mai mutunci katangajja ya jefa mata kazafi na zina to wannan ya kai cikakken fasiki kuwa dan haka Allah ya ce illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim sannan ya ce walladina yarmuna azwajahum wanda suka jefi matansu cewa mazinata ne amma walam yakul lahum shuhada'u illa anfusihim mutum yana da tabbas matarsa ta yi zina ya kamata kuma ba zai zo kotu ba ya ce ta yi zina dan yana buƙatar sai ya kawo shaida kuma gashi ya gani yanzu ya za a yi warware matsalar sai Allah ya ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi kowanne daga cikin su zai zo shaida guda hudu tsakaninsa da Allah innahu laminal sadiqin zai ce ya rantse da Allah rantsuwa ɗaiɗi har so hudu a matsayin shaida cewa ya rantse da Allah ya ganta tana zina wal khamisa na biyar shine yace Allah tallahi alaihi in kana minal Ya yace dinin Allah da bala'in ya kwaso dugu dugu dugu ya dora maka shi yace inda ya tabbata cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne. to Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza ita kuma wal khamisa ita kuma za ta yi rantsuwa guda hudu rantsuwa ta biyar za ta ce an gadaba ballahi alaiha in kana min cewa fushin Allah ya tabbata a kaina in abin da ya faɗa wato gaskiya ya faɗa a kaina da wannan hanyar don ku gane mutuncin mutane ya wuce yadda kuke tunani masu shiga harkar social media kawai mutum ya je kirkiri labari ya je ya saka a social note yadda yake da alaka da zubar da mutuncin mutum to ai hankali don haka wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kubatar da annabi Yusuf a kan jisan da aka jefe shi cewa ya yi zina wasu taba kalbaba wa ƙaddar ƙamisahu min duburin wa alfaya sayi da haladul bab suka yi tsere sun samu mai gidan a ƙofar gida ƙala ta ce ma jaza man arada bi ahalika su'an illa an yusjana aw azabun ali annabi yusuf ya ce ƙala hiya ni an nafsi ita ce ta neme ni cewa in yi fasikanci da ita sannan wa shahida shahidun min ahliha mai shaida ya shaida daga cikin mutanen ta yace in kana qamisu qudda min qubulin sadaqat wa huwa min al-kadhib wa in kana qamisuhu qudda min dubulin kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubulin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna ana duba aka ga riga annabi yusuf ta yaji ta baya aka ce to wannan fa makirci ne irin naku na ainihin wato mata wanda malaman tafsiri suka ce sai da Allah ya kawo shaida daidai har wajen guda goma sha uku don ya kubutar da annabi yusuf akan wannan tuhuma da aka jefa masa ta ainihin wato zina Allah ta'ala ya shirye da mu sannan abu na bakwai akwai shaida a lokacin da za a yi ainihin wato aure da haka annabi ya ce babu aure idan ba wali ba mai la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adalin ko idan aka yi aure ba wali ba shaida ba mai aure ainihin wato bai yi ba sannan akwai at-tahdhiru min kitmaniha hatsari ne ka zo an kira ka shaida kana nan aka yi daga baya saboda wata manufa ka zo ka ɓoye shaidar akan abin da aka yi wanda shine abin da Allah ta'ala yi ta magana ta wa in kuntum ala safarin wa lam ban katiban hannun maqbuna fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi amanata tumin amanatahu wal yattaqillaha rabba sai yace mana wala taktumu shahada kada wanda ya kuskure ya ɓoye shaida akan wani abu da ya sani an kira shi shaida da haka ce wa man yaktumuha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim wannan yana daga ciki sannan wajen shaidan nan Allah ya umarnin cewa lalle idan za a tsayar da shaidan nan sai dai a tsayar da ita danwa dan Allah subhanahu wata'ala wanda naga lokaci an ce yana hararar mu da haka ƴan uwa za ku yi mana hakuri. wannan haka ake yin tafsiri ba janibin yin baka fasara ake yi ba da haka insha Allah za mu tsaya anan fatan mu dai Allah ya sa Qur'anin ya zama sababan tsiran mu duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum akwai ruwa hawa'u hajiya hawa'u wato ASD ta kawo shadda guda biyu da atamfa guda hudu sannan da me da kuma kaya waɗanda aka sa ba sababbi ba guda shida hajiya hawa asd tana daga cikin masu ƙoƙari duk shekara sai ta aiko da irin wannan taimako muna roƙon mata Allah Allah ta'ala ya saka mata da alheri Allah maɗaukakin sarki ya shirya mata zuri'ar ta sama da yadda take musu tarbiyya ‘ya'yanta kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu